Masu sauraron Shirin Najeriya a yau, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Muslim Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Hukumar kyautata kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya a wani zama da ta yi a shekarar 1994 ta ayyana da rana irin ta yau, wato biyar ga watan Oktoba a matsayin ranar malaman makarantu ta duniya. A irin wannan rana, ana tunawa da kyawawan ayyukan da malamai ke yi wurin ilmantarwa da tarbiyyartar da al'umma. Ana shirya tarika domin bayyana muhimmancin malamai a tsakanin al'umma. Lura da cewa duk wanda aka ga ya zama abin alfahari a cikin jama'a to za ka ga akwai gudunmuwar malamai. Taken bikin na bana dai shine malaman da muke bukata don ilimin da muke so, muhimmancin da ya kamata duniya ta baiwa malamai domin kawar da karancin malaman. Sai dai duk da irin wannan ta goma shida hukumar kyautata ilimi da kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi wa malaman makarantun domin amfanin da suke da shi a tsakanin al'umma. malaman na fama da tsangwama da rashin mutuntawa ta yadda waɗansu lokutan ko aure saka je nema sai a hana su. Eh, eh, gaskiya wannan magana gaskiya ne na nemi aure kuma har abubuwa sun yi nisa kuma ba a bane ba gaskiya menene ya sa ba a son baiwa malamai aure ni dai gaskiya a tsari na ne ban san tsarin wata ba ni ba zan iya auren malami ba Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi kalubalen da malaman makaranta maza ke fuskanta wurin neman abokiyar rayuwa. ya ji ta bakin wani malami da aka hana shi aure ya kuma tattauna da wata budurwa da ta ce in dai malamin makaranta ne zai ce yana santa to a kai kasuwa, ku biyo mu sannu a hankali. Kamar yadda muka ambata a farkon shirin ga tattaunawarmu da wani malami da aka hana shi aure domin yana malamin makaranta, da wata budurwa da ta ce ita dai ba ta ga dalilin auren malamin makaranta ba. Na'am sunana Aminu Muhammad Tukur Zamfara Gusau ana kirana da Azamfari. Ranar kuwa eh wato ka san ko wa'annan mutane da yadda suka ɗauki rayuwar duniya gaskiya wannan magana gaskiya ne na nemi aure kuma har abubuwa sun yi nisa kuma ba a bane ba gaskiya to me yasa ba a baka ba eh to ka san kowa da mutum da kalar um, mutumin da ya gana iya auren wadiyarsa ko kuma sometime ma za a ga mutum zai iya ganin ya kamata auren mu wani shi bayan tafiya ta tafiya da ra'ayi ko don shawaran wasu ko shawaran shi kawai kai tsaye To amma kai kana ganin wani dalili ne ya sa ba a baka ba? Ba iya fahimta na ya gan kamar shi a tsarin shi ko kuma a tsarin wa'anda suka ba shi shawara zai kamata a ce ya aurar wa malamin islamiyya da masu tafiye shi ba saboda shi malamin islamiyya nawa yake samu ko kuma ya ci ballantana har ya tufatar da matan shi fiye shi ko ya ci da ita yadda tsarin shi da yake so. To amma kai a naka abin da kake samu kana ganin zaka iya rike mata? to gaskiya hakikanin gaskiya yanzu abin da nake samu ina tunanin insha Allahu mace dai a cikin rufin asirin ubangiji zai iya ci da ta kuma har in yi mata lalura in yi na lallura lalura To amma kuma kai da aka zo ba a baka damar ka aure ta ba, ita yarinyar me ta ce ita ta yadda za ta ta amince za ta iya auren malami iyayenta ne ba su eh. amince ba. A'a da farko ka san idan yarinya tana akan ra'ayin zuciyarta cewa ga wanda take so ta aura. to idan idan iyaye suka ce ba haka ba wani lokaci sometimes suna rinjayar ya ita ma ta canza ra'ayi ta musulun su saboda biyayya ko da'a zuwa ga iyaye to da farko yarinya ta yarda ta aminta daga bayani aka samu muskila bayan su ma sun juya yarinya ita ma ta dawo ta fara karkata zuwa wurin su to a yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya kana ganin jama'a na daukar malamai da muhimmanci kuwa wato abin da kenan mana ka san kowa kalan mutane da yanda suke ɗauki tsarin rayuwarsu to yadda ka ɗauki tsarin ka, haka mutane suke ɗaukan ka wato sometime za a ga kawai wasu sun dogara da karantarwa ne ba sa wani kasuwanci to amma haka ake kallon malamai a farko amma yanzu daga baya in ma malamai da suka farka sai suka fara yin wasu sana'o'i wa'anda ba su riki karantarwa kawai sana'a ba to wa'anda wancan ra'ayin suke da shi na wanda suke ganin malamai a baya sai suka rike su a haka amma hakikanin gaskiya malamai sun canza a haka nan To yanzu bari mu dawo ɓangaren Malama Husaina. Malama Husaina. Sunana Husaina Ismail Umar. To a Malama Husaina gashi ana bikin a ranar malamai ta duniya. ki a matsayinki na mace kina ganin zaki iya auren malami? Gaskiya ce min afuwa ba zan iya auren malami ba. To eh menene dalilin ki da kika sa ba saka sa ba za ki iya auren malami ba? Eh to na farko dai akwai dalilai da yawa sai dai a ce za a ba da wanda suka samu. Dalili na farko, kamar yadda ɗan uwa Mala Aminu ya magana cewa gaskiya ana mishi kallon ciwon ba zai iya rike madan ba ko kuma matan shi ba. Hmm. To, ni dai haka nake tunani ni ma ana wa tunanin. Musamman da yawan su malamai za ka ga suna dogaro ne kawai iya wannan abin da suke samu na hmm. koyarwa. ba sa neman wani sana'a to a halin yanzu ma da nake maka wannan magana akwai wasu makwabtanmu su ma exactly haka suke so yana daga cikin gaskiya akwai wayanda sun neme ni ma da yawa a cikin su ni gaskiya ba zan iya soyayya da su ba ma ballantana har ka kai ga aure To gashi dai a kunnen kin ji abin da Malam Aminu ya ce, ya ce shi yana ganin yana da abin da zai iya rike matarsa da ɗawainiyarta. Na'am. To amma kuma duk da haka kina ganin har yanzu ke kina ganin cewa ba su da shi din Malam Aminu kana jin ta ai? Ina jin ta. To ka ji abin da ta ce, ta ce tana ganin ba za ku iya rike su ba, shi yasa ba sa son su aure ku. Wato abin da ba ta fahimta ba, malamai suna suka tara. Na'am. Ina ganin a yanzu a duniyar nan idan aka ce za a haɗa masu kuɗi waɗanda suke a Najeriya kawai. Insha Allah akwai malaman da za a iya sawa cikin masu kuɗin Najeriya kuma malaman addini ne. Eh malaman addini ko na boko duka. To kaga kenan wannan shi ke nuna wasu malaman sun tashi suna neman kasuwanci da neman kuɗi ba wai sun dogara da karancin wanda ne kawai. Amma haka ne magana akwai wa'anda kawai da wannan karantar suka dogara shi suke tafiyar da rayukansu. To Malama Husaina, kin ji abin da Malam Aminu ya ce, ya ce in za a duba cikin masu kuɗin Najeriya ba za a rasa malamai ba ciki, kuma ku kusan kuna yi wa malaman kuɗin goro, Ina ganin kamar daga nesa kuke hukunta su, haka ne? Haka ne to za a iya cewa haka ne, amma dai gaskiya an ce gani gawa ne ya ishe wani tsoron Allah. To amma ba ki ganin cewa eh, ganin cewa abubuwa za su iya sauyawa in aka auri malamin da abin da yake samu nan gaba kila a iya jin daɗi. Ni dai gaskiya a tsari na ne ban san tsarin wata ba ni ba zan iya auren malami ba saboda na farko dai ni na ga dai cikin uwan ya dogara dai da wannan sana'a ne kawai ba shi da wata hanya da zai nemi kuɗi wanda a halin yanzu da za a iya ce za mu iya haihuwa za mu iya samun iyalai da sauransu dai za a iya karuwa ɗawainiya su yawa a hmm. ce to kuma iya da wannan abu ya dogara kaga ko akwai matsala. To misali yanzu a lura da cewa ke abin da kika dogara da shi mai yiwa tattalin arziki kike dubawa. To idan Allah ya hore miki a ce kin yi dukiya kina da ya mace sai kuma wani malami ke santa za ki iya bashi jari ki bashi ya aure ta? Ya danganta da in tana son shi tun da zamani ya zo mana da cewa yanzu a amince ma yara su aure abubuwan da suke so don kar a maka auren dole saboda gobe ba a san me zai haifar ba. Idan tana ra'ayin shi zan bayar in ba ta ra'ayin shi ne ma kuma ba na ra'ayi. To a yayin da ake bikin ranar malamai ta duniya, kina ganin cewa ana ganin malamai kwa da daraja da kima? Eh to, ana ganin malamai da daraja da kima. Sai dai gaskiya akwai gurɓatattu daga cikinsu, waɗanda su ɗin sukan yi amfani da rigan malanta a jikinsu amma a gefe guda kuma sun fi ma jahili ɓanna. Amma Aminu ka yi dariya. sai <laughs> na ga bata fahimci malanta bane me yasa kace bata fahimta ba saboda ai ka san wanda ke cikin abu shi ya san shi to ta so ta yi magana malam Hausa ne kika ce malam eh to abin da ya sa na so in yi magana na ji yana son ya cewa ban fahimci malanta ba ai kuma wala aminu bai kamata ya faɗi haka ba saboda shi ma a karan kanshi ya san cewa ba a rasa nagari kuma ba a rasa gurɓatacce To an gaida Malam Aminu Muhammad Tukur da kuma Malama Husaina. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko a twitter.com slash aminiya trust. ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma ta tunin radio. Sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma wata waɗansu tashoshin FM abokan mu a sassan Najeriya. Tuma A farkon shirin kun ji tattaunawar mu da wani malami da aka hana aure domin yana malamin makaranta. da wata budurwa da ta ce ita dai bata ga dalilin auren malamin makaranta ba. Mun tuntuɓi wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya tofa albarkacin bakinsa kan yadda ake yi wa malamai rikon sakainar kashi. Sunana Musa Zubairu kuma mazaunin Kaduna rashin baki akan al'amuran yau da kullum. Ai gudunmawar malami ba ta musultuwa. Kuma gudunmawar malami ba sai an zo rana kamar irin ta yau ba. Za a fara lissafa su za a fara su a zo ya zama malami ya zama abin alfahari ga wato alƙaryar da yake zama malami wato malanta wato sana'a ce wanda annabawa ma idan mutum yana bin addini zai ga cewa annabawan Allah da Allah ya turo su kansu da malanta suka zo amma kasashe kamar masu tasowa irin su Najeriya da sauransu sai zaman cewa darajar malami ba a santa ba saboda kalami ya fi karfi ya zauna sai a shekara a shekara yanda a majalisar ɗinkin duniya ta ajiye wanda za a zauna a duba shi sa'annan a ce an yi alfahari da irin ayyuka da irin rayuwar malami a alƙaryar da yake zaune. kamar a ganin ka me yasa ba a cika ɗaukar muhimmancin yin aikin malami ba wanda za a ga wasu ila ma sai su ce su ba ma za su iya aikin malanta ba ko ba za su iya auren malami ba to idan ka lura to a kasashe na duniya za ga cewa duk inda aka samu malami za ga ana ana mishi rikon nan kashi in banda kasar jamani a cikin kasashen duniya babu inda muka sani cewa malami ya zama coci an dauke shi da muhimmanci an dauke shi da alfahari an dauke shi abin alfahari an dauke shi da da muhimmanci kamar yadda na faɗa wato abin da yasa ake daukan malamai a yanda ake daukan su ake kallon su a yanda ake kallon saboda an samu gwamnatoci da yawa a duniya wanda ba san darajar malami ba wanda ba su biyawa malami bukatan shi sannan kuma ba su ba malami irin horar wanda ya kamata ya koya ko ya samu bayan ya fito daga makaranta saboda haka wato gabaki ɗaya aikin malam ta ɗauke shi wato aiki ne na wani wanda ya gaji ji wato ya tagayyara wanda ya zama tuca komi ya zo mishi zai karba komi ya zo mishi zai ɗauka to shine aka dauki malami saboda haka ma aikin malanta aiki ne mai ban sha'awa wato inda aka ɗauke shi wanda mu karanta muka sani shine kasar Germany inda ya zama to cewa malamin ta yana ɗaukar albashi fiye da waɗanda kake ganin cewa su suna su shafaffu da mai ne suna aiki irin wanda gwamnati ko kasashe suke su suka nuna cewa shi suke so ya kake kallon rayuwar malamai a Najeriya musamman ma na batu na kila jin daɗi da kuma yadda malaman suke gudanar da rayuwarsu to ai wato a nan Najeriya babu wani za ka ya ta gayyara irin malamin makaranta in ka kamance fa na nan Najeriya ne muka gwamnati ba san darajar malami ba a nan Najeriya ne muka ga wato jami'a jami'a wanda ita ce kololuwar ilimi malaman jami'an nan sun tafi zanga-zanga har wata ɗaya wata biyu wata takwas saboda haka nan dole ya zama cewa ita wato wato hukuma ko kuma wato kasa mutanen kasa da suke zaune dole ne zama cewa to sun yi wato sun kyamaci aikin koyarwa ana ganin cewa aikin koyarwa aiki ne na wani gajiyayye ana ganin aikin koyarwa aiki ne na wanda ya kasa samun aiki ana ganin aikin koyarwa aiki ne wanda na yanda wato kawai hali ya zo maka saboda haka nan baka da abin yi bari ka yi shi to sai sai zama to cewa mutanen kasa mutanen ƙasa musamman yadda ka bani misali da mata din nan sai zaman cewa suna kyaman malami domin ba wanda za ta so ta shiga inda wahala yake saboda haka na dauki aikin malanta wato aiki ne na wa'inda suka kasa aiki ne na wahalallu wanda kuma aikin mananta ya fi karfin haka ina tabbatar maka cewa da an ka tambaye ni wane ne abin alfahari na wane ne nake so in koyi da shi zaka ji na ce maka malami na amma yau ka je makarantar primary ka tambayi yaran primary da wa suke so su yi alfahari za ka ji sun kira wani kasur gumi wanda za ka a shi suka ɗauko suka sa a ciki suka ce shi ne suke so su koyi da shi saboda haka da malam makaranta a najeriya ba abin yarwa ba ne ba mutane su sani talakawa su sani malamin makaranta a ƙasar najeriya to shi ne yake rike najeriya daidai wa daidai ba 'yan siyasa ba. Tuma sauraro da wannan bayani na Malam Musa Zubair wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.